يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد ما لمي ديان ودا لبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka ya nuna muna wannan daren na lahadi goma sha biyar ga watan jumadal akhira hijira 1444 wanda kuma ya yi daidai da bakwai ga watan janairu miladiya 2023 muna matsalacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rinjin sambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshadu salik ila ashrafil masalik littafi ne da ke bayani akan mas'aloli na fiqihu akan mazhabar imam malik imam dar al-hijra rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul auqat ko kuma faslun fi salah kitabus salah babubuka ko kuma fasaloli ne da ke magana a abin da ya shafi sallah amma muna cikin bayani ne a kan lokutan sallah muna cikin eh, bayanin abin da raka'o'i nawa ne idan suka rage ga faduwar rana za a iya samun sallah a zuhur da kuma la'asar rakawai nawa ne kuma idan suka rage ga hudowa alfijiri za a iya samun sallan magariba da isha'i darasinmu na goma sha biyu kenan za mu gabatar cikin wannan daren da ikon Allah mai littafin ya ce wale arba'in kablal fajiri al'isha'aini idan za a sallaci raka'a hudu kafin faduwar rana kafin huduwar alfijiri to za a sallaci aini magariba da isha'in za a sallata raka'a hudu raka'a uku na magariba kenan sannan da sallamewa a tashi a kama in aka samu raka'a ɗaya daga cikin sallan isha'in ko da alfijiri ya hudo wanda ya samu sallar alfijiri saura an samu sallar isha'in saura na kawai uku ko da bayan hudu alfijiri ta cika su walidunihinna to idan kusan hudowar eh, kusan faduwar rana ne rakawa inda za a sallata ba su wuce hudu ba idan kuma wurin hudowar alfijiri ne rakoyin da za a sallata ba su wuce uku ba to al'akhirata sallar ƙarshe ita ce za a samu sauraraka a hudu daidai rana za ta faɗi ba zuhur ta riga ta wuce raka a hudu din nan la'asar ke da su saboda haka sai dai a yi sallar a zuhur sai dai a yi sallar la'asar ada'an in ya so a ranka sallar azuhur to ya za a ranka su ya za a yi sallar na ce a ranka azuhur na a zo a yi sallar la'asar don su zan jere da juna to la'asar ɗin maranku za ta koma don ana gama rakawai hudu rana na faɗuwa to anan ne malamai ke da saɓani su a malikiya jerawa za a yi inda ya tsalloli ba su kai biyar ta shida ake cikinta ba to dole ne a jera ko da wadda ake cikinta ko lokacinta zai hita sauran mazhabobi suka ce a'a za a kula da lokaci na ba da sallah a cikin lokaci idan ya kasance wadda ake cikinta lokacinta zai wuce ita ma ta koma ranko kotu a fara yinta saboda aka saura ka a hudu rana ta faɗi to ka fara yin sallar la'asar tuku idan ka gama sai ka ranka sallar azuhur idan kuma saurara ka a uku alfijiri ya hudo to lokacin magariba ya wuce raka a uku ɗin da suka rage ko raka a biyu ko zuwa raka a ɗaya isha'in ke da wannan saboda haka sai kai sallar isha'in ada'an cikin lokacinta ita magariba sai a ranka ta ne ce wa tasqudul yani ya ƙara ƙarfafawa kenan ya ce sallar ta ƙarshe ita za a yi ya za a yi da ta farko kenan ya za a yi da ta la'asar eh, ta a cikin yini ya za a yi da ta magariba a cikin dare wa tasqut so sun waɗe me ke nufi da faɗuwansu ba a same su cikin lokaci ba saboda haka ranka su za a yi wasu bashi libaka'i rak'atin qabla tulu'i za a samu sallar asuba idan saura raka'a ɗaya za a sallata eh, rana za ta hudu ga wanda bai yi sallar subahin ba ko da ya gama shirin yin sallah saura raka'a daya za a sallata rana za ta hudu bayan ya samu raka'a dayan kayan hudowar rana ya sami sallar subahin cikin lokaci dayan ko da bayan hudowar rana sai ya cika وطروه الأذر بمثل zalika مسقط shigowar uzuri. ga misalin adadin raka'o'in da aka ambata saura raka'a biyar rana za ta faɗi da za a yi sallaci a zuhur da la'asar amma kayan a sallace su sai ga wani uzurin da ke hana sallah ya shigo mashi mai sallah ɗan mace ce ga jinin haila ko kuma ga biki ko kuma eh, binan ya ke cewa hauka rashin lahiya hauka da irin uzurkan da ke hana yin sallah ko kuma saurara ka hudu alfijiri zai hudu da mai sallah zai yi sallah almagariba raka uku isha'i raka a ɗaya duk ya same su cikin lokaci yana shirin yin su kenan sai ga uzuri ya shigo to shigowar wannan uzurin abke musbitun mai tayar da wannan sallan ne sallolin biyun duk gaba ɗaya sun haɗi an ɗauke mai idan mace ce mai haila ran da duk ta samu sarki ba za ta ranka waɗannan sallolin ba ba za ta yi azzuhur ba za ta ranka azzuhur da al'asar din ranar da jini ya zo mata ba don cikin lokutan wayannan sallolin guda biyu ne jini ya zo mata in mai biki ce kuma haka nan ba za ta ranka wayannan sallolin ba kau illan nauma wani siyan cikin uzurkan da ake wa masu uzuri ba za ka kama su da laifi ba ko da sun yi sallah a lokacin ranko ne su ba su da laifi to sallar ba za ta faɗi a kansu ba sauraraka a hudu a biyar afuwan rana ta faɗi mutum zai tashi ya sallah ɗin sai bacci ya kwashe shi shi bai falaka ba sai bayan hudowa alfijir sai bayan faduwar rana da ba a cewa sallolin nan sun haɗi ranka su zai yi ko kuma yana shirin tashi ya sallar sai mantuwa yammance gaba ɗai da duk lokacin da tuna ba a cewa sallolin biyu duk sun haɗi a kan shi ranka su zai yi والبلوغ في الوقت يوجب الإعادة fardan eh, balaga ga shi yaro karami idan ya balaga fil waqti a cikin lokaci bayan ya yi sallah in azuhur ce ya yi ta in la'asar ce ya yi ta in magariba in sha yin su ya yi sallah amma kahin lokacin sallan ya wuce sai gashi ya balaga wacce sallan da ya fara yi nafila ce a lokacin da ya balaga sallar ta waje ba a kansa saboda haka zai yi wankan tsarki ya eh, ya mai da wannan sallar shi ne ce walbulogu filwakti balaga a cikin lokacin sallah bayan shi yaron ko yaron sun riga sun yi sallar yujibul i'adatu yana mai wajabta a maimaita wannan sallar farban a matsayin farilla don wancan da suka fara yi nafila ce wa qabla fawatil juma'ati yujibu ityanaha in kuma kahin ranar juma'a ce ganin cewa ba malagi ba ne juma'a ba ta waje ba kan shi ba sai bai tafi juma'a ba amma kafin a sallaci juma'an sai ga balaga balaga ta zo mai Kabla fawatil juma'a tun sallan juma'a ba ta kubce mai ba yujibu itiyanaha yana wajabta mai zuwa juma'a sai ya wankan tsarki ya hada da wankan juma'an tare ya yi su ya kama hanya zuwa masallaci wa man tadahhara wa adraka alwaqta wanda yayi tsarki ya kuma riski lokaci lokacin sallan bai wuce ba in alwala ya gama alwala ɗan wankan tsarki ne an riga an gama wankan tsarkin lokaci bai wuce ba kafin ya je ya yi sallan fa'ahadasa sai ga hadasi ya kuma zuwa mai kuma wanda ya kare mai alwallan da ya yi ko wanda ya lalata mai wankan tsarkin da ya yi a sanadiyya haka sai lokacin sallah ya wuce kahin ya kuma yin wani tsarkin lokacin sallah ya wuce lazimahu to wannan sallar da da zai yi ta da zance shi dole sai yaranka ba zai ce to ai duk cikin eh, wancan uzurin ne shirye-shiryen eh, da nake na wancan uzurin ne sallar ta wuce saboda ka ba sai na ranka ba ya gama tsarki da komai da komai amma ya yi sallan da zai samu sallar cikin lokaci ko da raka a ɗaya sai ga hadasi kuma kahin ya je kuma yin wani tsarkin kuma lokacin sallar ya huce to wajibi ne ya ranka wannan sallar ma kana adraka waqtahu matukar da ya riski lokacin sallar ba don wannan hadasin da ya kuma samun shi ba da ya samu sallar a cikin lokaci to wannan hadasin da ya same shi ba zai sa wannan sallar ta faɗi a kansa ba wa kazalika man zakara salatan mansiyatan haka wanda ya tuna sallar da ya mance da ita shi ma zai ranka wa in kharajal waqtu ko da ko lokacin sallah ya wuce ya mance da cewa bai sallah az-zuhur ba afon ko bai sallah az-zuhur da la'asar ba ko kuma bai la'asar ba sai da rana ta faɗi yana shirin sallar magariba sai ya tuna ai bai sallar la'asar ba to bai cewa ai tun lokaci ya wuce shikenan ta faɗi ai mantuwa uzuri ne la an ji uzuri ne amma dai uzurin da bai kayar da sallah kuma ba a kama mai wannan uzurin da laifin sakaci sai dai ya je ya ranka Sallah kawai shi kenan to anan ne malamin ya gama bayani dangane da abin da ya shafi lokutan sallah da ya kawo gwargwadon abin da ya kawo a cikin littafinsa sai fasalinmu na gaba al'azanu kiran sallah kiran sallah wato kuwa da sanarwa na shigar lokacin sallah da kuma kiran jama'a neman jama'a a zo a yi sallah haɗe tare wuri guda kiran sallah na daga cikin sha'airul islam wato alamomi da shari'a ta sanya na bautan ubangiji subhanahu wata'ala duk inda kake jin kiran sallah kasancewa ana sallah wurin saboda alama ce da ke nuna bautan Allah hijira na da shekara da hijira ta farko shekara ta farko a hijira aka sunanta yin kiran sallah to shi mai littafin ya fara ne da hukuncin kiran sallah yace ce al'azanu sunnatun mu'akkadatun lil musallina alfarba fi waqtihi jama'atan cewa kiran sallah sunna ce mu'akkada mai ƙarfi sunna ce mai ƙarfi ba sunna ce mustahabbiya ba للمصلين الفرض ga waɗanda za su sallaci sallan farilla banda sallan da ba farilla ce za a sallata ba sallan idi ba a kiran sallah sallan masasarar rana ko wata duk ba a kiran sallah duk sallan da ba hamsu salawat al-mafruḍa ba ba a musu kiran sallah kuma sallar da za a sallata ko da eh, sallar da za a sallata ya ta kasance fi waqtihi a cikin lokaci sallar da za a yi ada'i ba kalai ba kuma jama'atar. Ya zan jama'a ne za su taru su yi sallar ba mutum guda ne ɗai ko mutum biyu ne ko uku ko hudu ga sunan wuri ɗaya za su yi sallar su to ba sai sun yi kiran sallah ba yadda mai littafin ya kawo hukuncin kiran sallah ke <clears throat> sunna ta tabbatar da cewa kiran sallah wajib ne ba sunna ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim da wasu littafai na cewa idan ya je zai kai hari a wani gari inda dare ne to ba a kutsa magarin nan sai an tsaya bayan gari alfijiri ya hudo an ji kiran sallah to ba zai hada musu da yaki ba in ba a ji kiran sallah ba to an san ba musulmi ciki na fahimta ko? saboda haka kiran sallah malamai suka ɗoka wajib ne amma wajibin kifa'i ba dole ne kowane duk wanda zai zo yi sallah sai ya kiran sallah ba in mutum guda ya shi ke na ya isa ma duk jama'an da za su yi sallah wurin saboda kiran sallah ya wuce zama suna mu'akkada kawai wajibin ne kifa'i sannan ce wala yu'adhdhinu wala ƙimu illa muslim eh, ba a halatta yin kiran sallah da yin ikama ba face su ga musulmi sharaɗin wanda zai kiran sallah ya zamo musulmi ne don kiran sallah ibada ce zakarun kuma namiji ba mace ba mukallafun kuma mukallaf wannan mazhabar malikiya ke da wannan at-taklif shartut taklif a sanin mu ne sun farhantar da limancin wanda ba baligi ba cewa wanda ba baligi ba makruhi ne ya limanci amma sunna ta tabbatar da yin hakan idan sunna ta tabbatar da limancin wanda ba baligi ba mumayyiz ne ya san hukunce hukuncen sallah ya iya sallah amma bai balaga ba shari'a ta ba shi dama ya limanci bai na ga kiran sallah min babu aula ko sharaɗin mai kiran sallah zama arifin bil auqat masanin lokaci ne ya san hudowar rana ya san faɗuwar rana ya san zawali sannan da aka ba shi dama kada ya zan koyi yake da wani sai ya ji wani masallaci an kiran sallaci a lokaci ya yi tun da na ji kiran sallah wuri kaza in shi ne lada ne to a canza shi bisan lokaci ba sannan ya ce mai ya shafa'u kalimatihi illal akhira nan ne malamin ya zai bayani da fiyatul azan yaya ne ake kiran sallah ko kuma ce alfazul azan sai ce yashfa'u kalimatihi illa al-akhira zai faɗi kalmomin kiran sallan biyu biyu biyu biyu illa al-akhira face kalmar ƙarshe la ilaha illallah ita ce ba zai maimaita ba sannan ya ce wa yurajji'u shahadataini zai maimaita wato zai kuma komawa idan ya kai wurin shahadataini ashadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma ya maimaita a sanadiyya haka eh, bayanin da ya kawo kenan dangane da lafazin kiran sallah a ƙunshe a dunkule to ga yanda ya zo da kiran sallar kalmomi goma sha bakwai kenan za su tashi a farko mai ce ya shafa'u kalimatihi illal akhira tun daga farkon kiran sallar yan ce allahu akbar allahu akbar waɗanda a matsayin guda an ka ɗauke shi wasu ka ɗauke shi amma nan abin da ya ɗauka waɗannan shaf'i ɗin kenan an riga an yi shaf'in an gama Allahu akbar Allahu akbar duk da wurin ya game su ake ba a rabe su Allahu akbar Allahu akbar haka ake game su ba a rabe su a ce Allahu akbar Allahu akbar ba a haɗin su rarrabe gamewa ake yi Allahu akbar Allahu akbar an yi kabbara so biyu kenan ko an yi shaf'i kenan tukun sai a sassauta murya أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله شدك ينكو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أي ترجيعي كنكو كوما واندي تزاي كنا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kalmomi goma sha bakwai kenan ko ɗaya kenan daga cikin sufofin kiran sallah kiran sallan mutanen madina kenan yadda suke kiran sallah ke na waɗannan kalmomin alfaz akwai goma sha tara kabbarori na farko za a faɗi su sau hudu in an ƙara da goma sha bakwai sun zannawa goma sha tara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hudu kenan ko sai a sassauta murya ashhadu an la ilaha allah ashhadu an la ilaha allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai a daga murya ashhadu an la ilaha allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله goma sha tara kenan ko sai akwai mai goma sha biyar cikin goma sha bakwai na rage biyu kuma sun koma goma sha biyar ko me za a rage shi ne tarji'i shi za a rage saboda haka za a yi kabbara abin nan biyu kenan ko za a yi kabbara biyu Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله بعث صوت مريا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شنشابك مكسامكو ومغزامك uku muka a'a sha uku ne kabbara ake maimaitawa su hudu kabbara din farko sai a ɗebe tarji'i eh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabbarori hudu kenan ko to sai a fidda tarji'i sai a daga murya wuce ashadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر la ilaha illallah sha biyar يركي ko to mutanen kufa suke da wannan kiran sallar sannan mutanen makka suke da hudu-hudu ai kabbara hudu farko tare da sassauta murya da kuma komawa kuma tarji'i mutanen makka kenan mm, mazhabar shafi'i kenan mutanen madina su kuwa tasniya tarbi'i suke yi eh, tasniya babu tarji'i ai tasniya tare da tarji'i kamar yadda yawanci nan masallatayyanmu ake yi ko kabarorin farko allahu akbar allahu akbar haka ake ko sai a sassauta murya ai shahada biyu tukuna daga murya a koma ma shahada kuma nan fahimta ku yawanci nan duk masallatai mu wanda ake yi kenan amma yanzu suna dan su kiran sallan makka sun ka dauko yanzu amma kuma ba su tarji'i saboda haka datu suke yi yayin eh, da kiran sallan makka suke hadewa da kiran sallan kufa yan fahimta idan aka zo aka yi abin nan tasniya eh, a tarbi'i tarbi'i babu tarjihi ne eh, na kufa din kenan Allahu mai goma sha biyar Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله متى نكوفا kiran sallar mutanen kufa kenan tsarin kiran sallar zai kiran sallar su sha biyar hmm? aka dakatar da kai ah, baka nemi izini ba to ba a dakatar da kai <laughs> za ka zo da canji sai ka sanarwa sai ka faɗa ba liba ba shi yadda masallaci ba ciyaman ko na kwamiti yana da iko dakatar da kai wada duk abin da zai zama sabo ne da za a zo da aiwatar da masallaci eh? Um, eh, sai ka sanar da ciyaman akwai nau'i na kaza na kiran sallah kamata ya ce ana yi ana caccanzawa duk mutane su eh, san da shi ko sai ce to bari a faɗa ma lima a jimiya ingancin wannan ɗin ka fahimta na ku haɗa malima aka ittifaƙi shi kenan sai a ɗabbaka amma ba baka dama duk sanda ka ga dama kai ladan kana zuwa da abin da ka ga dama sai ka zo da wani abin da ba daidai ba mutane su je to masallaci kaza yanzu kun ji abin da aka yi eh, ba a cewa ladan fa masallaci za a ce <laughs> to shi yasa duk wani abu sabo da za a zo da shi inda jama'a suke to a sanar da shugaba tukunna yan bayanta eh an abu ne na alkhairi shugaba ba zai ce a'a ka ai ba yawa in kuma akwai gyara sai a gyara kahin a hito da shi eh, kan sai an riga an hito da shi barna ta riga ta faru tukunna a kuma da hidaye kuma ya fahimta yayiwa to sai kalmomin kiran sallah kenan nan ya yi tsaya ne akan wanda mutanen madina suke ɗanye magana a kai don mazabaɗin mazhabar imamu darul hijira ne limamin madina ko shi ne eh, eh, malik ibn anas shi yasa ya tsaya ga wannan kuma sannan ba mu na yake tsakanin mazhabobi ba bale ya kawo sauran sai ce waya zidu taswiba shi mai kiran sallah ذكر التثويب واتو الصلاة خير من النوم في الصبح أكرا سلم فرقو نسل صباحي نأكي التثويب سبون هكا سي يا جمع حي على الفلاح حي على الفلاح لك الصلاة خير من النوم بقى الصلاة خير من النوم Hehehehe <laughs> da zai wata haka dole ne akwai gyare-gyare ga masu kiran sallah in ka ji abin ga sanar cikin wayar rubuce na irin waɗannan kurakuran da ake tafkawa hmm, amma kuma yawanci ba su ma ko karatun balle su san kuskurin da suke su gyara sannan kuma waɗanda ke jin kuma suna kurakuran kuma ba su yi musu magana a yanzu kamar yadda kai aka yi maka gyara to aka yi taka ma birki to wani masallaci iyaka duk abinda da lada ya ga dama yi shi ba a mai magana ko ba daidai ba ne an fahimta ko ko limaha ya zo da wani sabon abu alhali jama'a ba sani ba sai a zaunar da shi a tambaye shi kai muna kaza haka sahabbai ke wa annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga kai kaza wanda baka saba yi ba an kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi musu bayani an fahimta ko rayuwa an ba kowa yancin shi kenan amma ce ba da daman magana iyaka ko ka bi ko ka ta hekka za ba yanci ke da ko zawo ta jiran sallan farko ake taswibi shine asali amma tahiya ta tahiya sai aka ɗauke zuwa kiran sallan shigar lokaci wanda cewa a jima an yi asalatu khairun minan naumi mai ma alama cewa alfijirin ya hudu kenan an ba a ji an yi asalatu ba sai a ce ah, alfijiri bai hudu ba don ba yi asalatu ba an fahimta ko to abinda an daidai shi ne a koma musunna an fahimta in duk gaba ɗaya aka koma ke kenan saboda ka yi la'akari da masallacin shi ya wani lokaci kiran sallan wani ladan ke a salatu in na farko kasan yake yi kiran sallar farko shi kenan hmm? ya tsaya bisa ga wannan din in kuma na eh, hudowa alfijiri ne yake kuma ya zan kasani amma mafi alkhairi mafi alkhairi shine a koma ga kiran sallah ya a salatu ga kiran sallar farko don amfanin shi shine tayar da masu bacci ko cewa lokacin fa sallah yayi sallah ta hi kwanan da kuke can kuna yi to amma bayan duk kowa ma ya riga falka tukunna a zuwa na salatu khairu minan nawm to kaga wannan eh, bidan ba daidai na ba sannan kuma ba a yadda suna ta zo da shi ba hmm. to akwai abu na biyu kuma lokacin tsananin sanyi idan ladan ya kiran sallah idan ya kai hayya alal fala hayya alal fala sai je sallu fi rihalikum sallu fi rihal kowa ji sallah gida an bai da eh ban ji ba ba maza ba ah duk lokacin da bukata ta kama na ai haka na. ba sai lokacin zamanin ko lokacin sanyi ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ga dari an kai shi su ba su da zamanin ma da ka hana su ma hitowa wurin sallah haka nan da tsananin ɗari ne an kai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka idan zamanin idan ɗarin sanyin duk wanda ka hana mutane ya zan wahala ga mutane ga fitowa sallu fi rihal hmm. sai wala ya juzu qabla alwaqti menene sallolin me eh gami eh, to duk yadda za ka ce in ka a ga rihal ɗin shi kenan hmm. an fahimci abin da ke nufi hmm. wala ya juzo ƙablal waƙti kiran sallah baya halatta kafin shigar lokaci don sanarwa ce a cewa lokacin sallah ya yi to ya za ka yi sanarwar lokaci ya shiga alhali lokaci bai shiga ba ta zama makaryaci kenan nan fahimta ko illa laha face sai sallar bahin kadai ita ake wa kiran sallah tun lokaci bai shiga ba don a falakar da mutane to sai ce wal iqamatu yin iqama akwai lokaci mu wuce wal tu yi iqama aqadu ta ta yi karfi bisa ga kiran sallah kamar yadda ya ce amma dukkan su hukuncin su guda da kama ɗin da kiran sallah duk hukuncin su guda Sosai sai da mutum me yace ce yuqimul qadi wal munfaridu wai dalilin shi mai rankon sallah yana ikama mai sallah shi kaɗe ma yana ikama amma mai ranko ko da jama'a ne ba su ikama kuma ko da mutum guda ne in zai sallah ko da cikin lokaci ne ba sai ya kiran sallah ba ga <laughs> fahimta to dalilin shi kenan na cewa ikama din ta yi kiran sallah kalhi <laughs> don ba ta faduwa kowane lokaci ita na fahimta amma ba haka ne da kiran sallan da ikamar duk hukuncin su guda bal kiran iqama din ma ana ce mata kiran sallah hawa suna koyi gare gare ta kamar yadda ake koyi ga kiran sallah dan dukkan su azan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bainal azanaini salatu tsakanin kiran sallah biyu duk ana iya yin sallah an yi kiran sallah kahin ayi iqama ko to wannan tsakani din ana iya yin sallah ashe al iqama din ma azanin don sanarwa ce da cewa fa ga sallah don fa za a yi can an ce lokaci ya shiga ko to ga kuma sanarwa cewa za a yi sallah don azan ce wa yutiru kalimatihi shine ce kalmomin kiran sallan wutiri wutiri wutiri ɗai ɗai ɗai zai zo da kalmomin illa takbira face kabbara farko kenan Allahu akbar Allahu akbar farko ko Eh. to mu tai mu to shi ma din lafazin ikama din akwai lafazi goma sha shida akwai akwai lafazi goma sha ɗaya lafazi na goma sha bakwai abin na tasniya za a yi duk gaba ɗaya ikama tasniya ake tun daga farko har ƙarshe allahu akbar allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko a ce abin da tasniya ba tarbi'i ba Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تكبروا لنفرقوا ما يمتاوكي كما ردنا سو هدو وكي كرن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هدو كي ننكو to a matsayin biyu suke ko waɗanda grup duk abin nan biyu ne ashadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله goma sha bakwai kenan ko amma ba mu yi wannan to mai goma sha ɗaya wanda farko ake bin nan tasniya da kuma bin nan wutiri kowane su wutiri Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نو نيقوم شاء شاءك أشاء ليني با شاءك با الله أكبر الله أكبر بيوكي نوكو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن... أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله goma sha ɗaya ko to haka nan ƙalƙamatu salatu kaɗai ake maimaitawa Hmm, daga Allahu akbar Allahu akbar ko to ba inda ake maimaitawa sai qad qamatis sala an fahimta ko to wanne kuke yi ladan wanne wanga da na faɗi shi kuke yi to akwai masu eh, karanta qad qamatis sala so dai eh su suka hiyawa ko to sun saba abin da tsarin kiran sallah ya kama sun saba mun tsarin ya kama tsarin bayani a kuma littafin samar al-mustaqab fi fiqh sunnati wal kitab na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah to yace wa yustahabu kaunuhu sayyitan mustahabbi ne ladan ya zamo mai murya ko da da laspika za a amfani yana da murya ko kuma an fi samun eh, eh, ta haikara laspikar ta haikara mutaɗakiran kuma mustahabbi ne zamo yana da tsarki amma ko bai da tsarki ya kira sallah kira sallah ya yi ko kuma ya kama ake magana ko eh, da yake daga mai kama ya sai sallah to saboda haka mustahabi ne ya zamo yana da dai tsarkin ba wajib ne ba hmm? sai eh, ala uluwin ya zan yana saman wani abu ne nan za mu ce ya ci gaba ne da bayani akan kiran sallah ba kama ba hmm, kasancewa mustahabi ne ya zama mai murya a wurin kiran sallah kenan don kiran sallah ne ake neman jama'a amma ya kama ba a neman jama'a dama sun riga sun taru sannan sayyita ya zama mai murya mutazzahira ya zama mai tsarki lokacin da zai kiran sallah ba ya kama ba ala uluwin ya kasance ya hau sama wani abu ba kasa ba in ya hau sama murya ta yi ta tahiya sosai eh, in yanzu ba da amsa kuwa zai amfani ba inda amsa kuwa zai amfani ba sai ya hau Eh, saman ba kuma in ya hau saman kuma duk da ya ƙari ne mustaqbilan ya zan yana mai fuskanta alƙibla wala ba su babu laifi bita safuhihi yaminan wa shimalan cewa babu laifi na wani abin tambayar suna sunna ce da za a ce babu laifi hmm? a shi ne eh, ruwayawa gehen dama da kuma gehen hagu shi shine a tasaffuh ya ce hayya ala sala hayya ala sala hayya ala falah hayya ala falah at-tasaffuh kenan as-safha jihin waya kenan ake ce ma as-safha yamina wa shimalan dama da kuma hagu wala yashtaghilu bil akli wal kalami kar ya mai da hankali ga cin abinci wal kalamin da kuma magana a lokacin da yake kiran sallah wa yambani zai gina ai zai ci gaba liyasirihi idan ya ci wani abu kaɗan a cikin kiran sallah idan yanki kiran sallan kaɗan ya ci wani abu ko kuma yanki kiran sallan kaɗan ya yi magana in ba a yi tsawaita ba hmm? <clears throat> idan magana ta dole ta to dole yanki kiran sallah. har ma an dakatar da kiran sallar ma zai ya dakatar na tsamar da rai ko kuma dukiya tsamar da dukiya yan fahimta ko kana kiran sallan har gama kaho ta zai hada rami ko zai hada cikin wani bala'i ko to yanke kiran sallan za ka yi ka yi mai magana yadda zai ya gane ya canza hanya aiwa ko ka ga yara za su cunna ma wani gida wuta ko wata mota wuta ka eh? yanke kiran sallan ka yi magana in maganan ba ta yi tsawo ba ka ci gaba in ta yi tsawo ka koma ƙasa ga kiran sallah wan sa'u eh, mun kace wal a'ma yuqallidu arifan bil waqti idan makaho ne mai kiran sallah to ya rataya ga wani wanda ya san kiran sallah ya san lokacin kiran sallah kamar tsakanin abdullahi ibn ummi maktumin da bilal ko to wala yu'azzinu lil qada'i ba a kiran sallah lil qada'in don ranko walal munfarid shi ma makadaici wanda zai sallah shi kadai ba sai ya kiran sallah ba wan nisa'u mata yuqimna suna iqama li anfusihinna ne yake nufi li anfusihinna ga kawunan su ta to wanda zai sallah ga washi kawa iqama eh <laughs> shi ma maka wanda zai sallah shi kaɗe ba sai ya kiran sallah ba amma zai yi kama in zai kama wa zai wa ba kai ne zai wa yi kama ba to mai wani cewa yi ƙimna li'an fusuhin hinna a samu waje wata fasara ko kuma a samu wani tawili <laughs> na wallahu alam lamun nan harfi jarri ne wa hurufin jarri ta nubu an ba'ad harufan jarra kuma sashi na tsayawa makwahin sashi saboda haka nan mai yiwa na nufin fi an fusuhin za su yi ikama amma a asirce. Do malikiya cewa mata eh, muryar mata al'aura ko saboda haka karatu ma asirtawa aka ce su yi ko to an ce su asirta karatun sallah balle ya kama eh wallahu alam na ina ga yana nufin fi anfusihinna eh, wato eh, li anfusihinna din fi anfusihinna hmm. yace wa fi risalatu wa amma al mar'atu fa ina aqamat fa hasan wa illa fala haraj in ta iya kama ta in ba ta yi ba babu laifi ita mace shi mai risala abin da yake kenan to nan fi anfusihinna ya li anfusihin yana nufin fi anfusihin nan wato su yi iqama amma asirce a cikin zukatansu hmm. ko babu dalili na cewa muryar mace al'aura arrajih shine muryar mace ba al'aura ba za an ba mace dama ta yi kasuwanci ko ko kuwa abinda aka hana mata eh, shine eh, fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad ko Eh, wurin kasuwancin nan kada a karya murya yanda wani fasiki eh, zai yi zaton wani abu eh, abinda aka hana su kenan sai idan an ba su daman yin sai da sayarwa tana da daman ta sai tana da daman ta sayar to saboda murya ta zai zan al'aura tsakaninta da ubangijinta a lokacin da za ta yi ibada hmm? sai dai daga murya ne yadda namiji ke daga murya ita ba an dauke mata wannan duk da wurin talbiya aikin hajji sassauta murya ake ci abinda za ta karanta ya zai ita tana jin abinda take haɗi fahimta ko da kuma wanda ke kusa da ita amma wanda ke nesa sai zan bai ji saɓanin shi namiji yana so ya ɗaga murya zan wanda ke nesa ma yana ji bambancin mace da namiji kenan wurin sallah saboda haka har wurin karatun sallah duk bayyanawa take yi kamar nan cikin masallacin ga duk wanda ke cikin mace na sallah ya zan kana jin muryarta an fahimta ko da yake ba babban masallaci ne haka nan ba in cikin ɗaki take sallah duk wanda ke cikin ɗakin ne zai na jin muryar karatun da take yi amma ba fi an fusuhin na li an fusuhin na cikin zuciyarsu ba wanda dai ba lisami'ihi akwai lokaci mu ci gaba to mu tsaya nan sai mu tashi hikayar kiran sallah eh, eh na mai tambaya alaikum yanzu ana da to ala speaker bai hana jujjuyawa hmm? da speaker bai hana a juya hawa sama shine eh, bin laspika ko a hau sama ko kada hau sama kaga dama laspikan shi can suke ɗarmi sama ko kuma ba ƙara shi za a yi sama ba <laughs> to nan ne abin tabbayar نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك